alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da haduwa ta cikin wani sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin daukar matakan gyara. da yadda larurar koda ke shirin zama ruwan dare mai gama duniya tsakanin al'ummar najeriya a wannan makon shirin ya mayar da hankali wajen bankaɗo dalilan da ke haddasa cutar da ma hanyoyin kariya daga gareta ko kuma matakan waraka idan an kamu sai ku biyo mu. ganin yawaitar masu kamuwa da cutar ta koda a kusan dukkanin matakai kama daga yara da kuma manya daidai lokacin da ake fama da kamfar wuraren wankin kodar wato matakin da ake kaiwa idan cutar ta tsananta alkalin kuma na nuna cewa cutar ta koda ita ce ta goma mafi kisa a sassan duniya inda yanzu haka mutane miliyan 850 ke fama da ita a sassan duniya dr anas yahaya kwararren likita a asibitin koyarwa na jami'ar tarayya da ke birnin dutse a jihar jigawa ya mana bayani kan dalilan da ke haddasa cutar kamar ah, akwai hawan jini ko siga suna da daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kaiwa ga ciwon kodan kamar ah, akwai bangaren abubuwa da suka shafi amai da gudawa mun da mutum zai rasa ruwa lokaci ɗaya kuma ba a je asibiti asibiti cikin gaggawa ba an yi abin da ya dace har da ta zo ta tabu wannan kamar ciwon koda ne wanda muke cewa na takaitaccen lokaci wato acute za su iya samun abin da muke cewa acute kidney injury ko tafuwar koda wato na kurkusa so wannan shi ma dole a kula duk wani abu da ya faru na irin wannan larura amai da gudawa a gaggawa kai mutum asibiti domin ba shi kulawa ta gaggawa abu na gaba kuma akwai bangaren irin kamar yara masu ciwon sikila su ma dole a ringa kula suna ganin likita akai akai ana yi musu abubuwan da ya dace na kula da lafiyarsu da karancin jinin su da sauran larurori domin shi ma zai iya kamuwa ga ciwon koda wani lokaci akwai cima wanda mutum ya kamata ya kiyaye kamar manoma a yanzu bincike na kusa kusan nan da ya nuna cewa akan samu wasu feshin maganin kwari ko na kayan lambu da sauransu dole a kula da tsaftar abin da ake kawa ga baki ko kamun kifi yadda za a kamo kifi a shanya shi ya zama banda ba wai shi kifin ne ke sa ciwon ba a wasu sinadarai da ake sa masa ya bushe ko ka kwari su hau da sauransu bincike bincike ya nuna cewa za su iya kai ga ciwon koda to dole mutum ya dora wajen tsaftar abin da zai ci ko da kayan lambu ne ko da kayan gona ne irin wannan ko kuma wasu abubuwa da suka shafi irin wannan abubuwa da aka busar da su da wasu kemikal saka wasu kamar sinadarai na busarwa da kuma hana kudaje bin su so kuma akwai bangare na irin abin da ya shafi amfani da magunguna barkatai musamman magungunan ciwon jiki suna kawo wannan mutum zai je aiki ciwon jiki kawai sai shi magani ba tare da asibiti ba ya sha wannan sukan kawo illa ga da kodan mutum akwai kuma su ma shan magunguna din na kamar bangaren shafe-shafe kenan na mata ko canza halittar fata a yi haske da sauransu ta kan kai wasu hasi allura ko su sha magunguna to shi ma wannan da abu ne da yake kaiwa ga yiwuwar kamuwa da ciwon koda a jihar jigawan ta arewacin najeriya duk da karancin cibiyoyin wankin koda da jihar ke da su alkalman masu fama da wannan cuta ya ɗara na sauran jihohin yankin da fiye da kashi 42 duk da cewa mata suka fi kamuwa kamuwa da wannan larura. Dakta Alhaji Audu ƙwararren likitan koda ne daga asibitin koyarwa na jami'ar tarayya ta dutse ya yi mana shimfiɗa game da nau'ikan cutar. Cutukan koda kala-kala ne amma yawanci dai idan ana maganar irin cutar koda da take damun mutane ita ce wacce take saka har koda ta lalace gaba ɗaya kuma a ƙarshe ake buƙatar a yi aida wankin koda na hemodialysis ko peritoneal dialysis ko kuma a yi dashen koda wannan shi muke kira chronic kidney disease shi ɗaya daga cikin cutukan koda ne amma shi ne dai mafi muhimmanci domin saboda bukatunsa da kuma irin yadda yake saka rayuwar mutane cikin wasu halaye yake sa ake magana yakan yawan yin magana a kansa. Lura da yawaitar masu fama da larurar ta ciwon koda a sassan jihar Jigawa, wakilin Abdulkadir Haladu Kiyawa ya ziyarci ɗakin kula kula da masu wannan larura a asibitin. Domin an yi dialysis, an yi dialysis an sake. Eh. Fatima Abubakar. Da wani ya gani ina fama da muna zuwa wanki muna wannan kullum muna zuwa wanki yanzu an wanki na na takwas ne wannan. A cikin tsawon da zan yi Na'am a cikin wata ɗaya da rabi eh. an yi wanki sau takwas. An yi wanki takwas. Na'am. To ko me mafita ko kuma dabarun ci gaba da rayuwa ga waɗanda suka kamu da wannan cuta ta koda? Dakta Alhaji Audu ya yi ƙarin bayani tare da shawarwari. To gaskiya magana shi kuma mutumin da ya kamu da cutar koda mafi ala a gare shi shine ya dinga zuwa asibiti. Kuma asibiti ya je shi asibitin da ya sa akwai ƙwararru wanda za su kula da shi wanda suka san menene ciwon koda da kuma yadda yake fitowa da kuma yadda ake maganin lafiyarsa domin ba kowane asibiti zai je shi ya samu kwararren likita amma yawanci kamar mu a nan jigawa state ina maka bishara cewa yawanci ko a wani asibiti ne ko da karamin asibiti ne ko da babban asibiti ne aka duba haka mutum yana ciwon koda yawanci sukan kokari su turo shi inda akwai ƙwararru domin su duba idan har ya zo shi wajen kwararren likita kuma aka tabbatar cewa yana da ciwon ciwon koda akwai hanyoyi wajen guda hudu ko biyar da ake bi domin a tabbatar cewa al'amarin nasa dai bai kai har ya kai matsayin da ake buƙatar yin dialysis ko kuma wankin koda ko kuma yin dashen koda ba wato misali idan har ciwon hawan jini ne ya kawo masa cutar koda to yana da kyau ya tabbatar cewa yana kula da hawan jininsa sosai yana shan magungunansa sannan kuma yana ana kula da shi ba a son ya wuce wani matsayi sannan idan ciwon siga ne ya kawo masa to shi ma dole ciwon sigansa sai a yi controlling ɗinsa waɗannan su ne manya-manyan magungunan bangaren cutar koda to bayan waɗannan akwai wasu cutuka kamar na ita kanta koda din da suke kawo cutar koda din misali akwai abubuwan da ake kira polycystic kidney disease to su ma duk mutum da aka tabbatar da shi wannan shine ya kamata ya dinga zuwa asibiti ana duba shi ana bashi magunguna da sauransu a takaice dai duk mutumin da ya kama da ciwon koda mafi ala a gare shi shine ya zo shi asibiti wajen kwararre ya bashi ya duba ya ga matsayin da yake sannan kuma ya bashi shawarwari akan shan magunguna duk da yawaitar masu fama da wannan larura ba kaɗai a jihar ta jigawa ba kusan ko ina a najeriya ana fama da karancin wuraren wankin koda baya ga tsadar kulawar lafiya ga masu fama da larurar kamar shu'aibu musa kafin gana na kungiyar da ke rajin inganta rayuwar al'ummar jihar jigawa ya yi kira ga mahukunta duk lokacin da aka ce akwai masu ciwon koda to za ka ga cewa suna samun kansu a cikin wahalhalu idan aka ce yau mai ciwon koda sai ya je an masa abin da ake cewa dialysis za ka ga ba karamin kuɗi ake bukata wajen yin wannan dialysis din ba su kansu cibiyoyin da ake dialysis din a wani jihohi namu na arewa sun yi kaɗan kuma kamata ya a ce akwai santoci da ake wannan wankin koda kuma ya kasance akwai tallafi na gwamnati din ma ba za a yi wa masu wannan ciwon koda wannan dialysis kyauta ba a ce akwai taimako da gwamnati ta sahale a kowane asibiti da ake da wannan injina na wannan wankin koda don misali za a caji dubu biyar a wankin koda ya kasance a ce gwamnati ta taimaka a rika karban misali kamar dubu ɗaya ko ƙasa da haka. La'akari da yadda wannan cuta ke da matukar hadari da kuma tsadar jinya bugu da ƙari ake ganin yawaitar masu kamuwa da ita a baya-bayan nan ko ya shawarwarin masana kan yadda jama'a za su wa kansu kariya daga cutar ƙwararren likitan Dr. Anas Yahaya ya bayyana matakan kariya. To in ka kalli abubuwan da suke kawo tan sai kasance kare kai ga afuwa ga wannan abubuwan da suke kawo tan shine zai zama kariya misali kamar ga wanda ya san yana da hawan jini sai mu ci eh, ko siga sai mu ci lola wannan ya kasance yana ganin likita akai akai yana shan magani da bin ka'idoji wanda kuma bai da ɗaya daga cikin biyun nan ya kokari ya ringa tantancewa yana auna ana auna ana tabbatar cewa da nasu bai hau ba ko kuma bai kamu da ciwon sigan ba ko kuma bai kamu da hawan jinin ba wanda kuma ya riga ya kamu ya kokari wajen kula da shan magani da ganin likita akai akai domin larurori ne wanda ake rayuwa da su tsawon rayuwa ba warkewa ake ba gaba daya kuma sukan iya yiwuwa su kai ga mutum ga kamuwa da ciwon koda so don haka wannan kamar yadda na fara lissafo ma manya-manyan abubuwa ne da suke kaiwa ga ciwon kodan su ya kamata a kiyaye kuma an ka kiyaye insha Allah ciwon zai ragu sosai to la shawarwarin dakta Anas ya Yahya kenan kwararre a fannin lafiyar koda Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka bai azaba gobe Legi ya kwaɗai ce ba baka yau gobe Duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. A madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da wakilin mu abdulkadir haladu kiyawa sai ku masu saurari sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.